mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo batutuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau goma sha bakwai ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan yadda wani kamfani a Ghana ya karrama mata da matasa waɗanda ke taka muhimmiyar rawa a fannoni daban-daban. cikin shirin namu ne wakiliyar sashen hausa a ghana ta halarci taron kuma ta tattauna da masu ruwa da tsaki sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. farko wani kamfani mai suna Halal Incorporation ya shirya taron bada lambar yabo wadda aka masa lakabi da Islamic Personality Award IPA a Accra, Ghana. Manufar taron shine karrama mata da maza da yara da matasa waɗanda suke taka muhimmiyar rawa a fannonin da suka hada da kasuwanci taimakon al'umma masu aikin hannu da masu amfani da kafofin sadarwa domin watsa ɗabi'u masu kyau. Wakiliyar mu Abdulkarim ta halarci taron kuma ta tattauna da masu ruwa da tsaki. Yayin da muka tattauna da magajiyoyi da mata da 'yan kasuwa ga abin da suka ce mana, sai dai na fara da muryar magajiya hawa mai zango magajiyan zangon birnin Ankara. Ai, mutum ke bayyanar da kanshi, mutum ke sayar da kanshi, mutum ke gwada ma duniya na kai mawanga matsayi. In kuma kana da matsayi ka bar shi ɗaki gida ba ka bayyanar da shi haka ba don ka yi kanka kana sayar da kanka tun da abin alheri ne abin da ke gudana sa ci gaba ne kwarai Salamu alaikum. Da wa nake magana? Ok, da mama mama kike magana. Mama mama yau kin samu award. Ya kike ji a ranki yau? Abin da zan na ji a rai, na ne. Abu ne ne tahiya ne ake na jama'a. so iya nan kuma me za ka yi kanka ne illa ka ci in ma ba za ka ci ba to cikin ikon Allah ina daya daga cikin me wadanda ke cikin races nan to abin zan yi ma Allah godiya ne ni mutane masoyai su suka bari inda na kai har yau aka karrama ni so abinda zan ce ne ina yi ma masoyai na na duniya duka godiya tun daga 'yan nan cikin gida har 'yan wajen gari nema ma kowa godiya abinda iya zanyance ma mutane jazakumullahu khairan gargadi kaɗan da zaki kun ga so sai ana cewa a'a duba abinda take ba a'a ba abin da nake yi ba ne ina faɗakar da mutane ne ina nishatar da mutane saboda so da yawa in aka shiga feji na wani ma shi ka ji wallahi ina cikin bacin rai bari in shiga fejin hajiya a'i na shiga ni da kai na san in yi dariya to ba wani abu ba ne inda ina wani wani abin albazaranci ne wani abin da bai dace ba ina da yan uwa ina da iya ina da dangi ba za a rasa wanda zai iya zai ce na hajiya a'i abin da kike yin nan bai dace ba ni kuma me ko yaro yayi yi ma abu yayi min magana ni mai ji ne ke da kai kin sani ke sa abin da da zan iya in ce ne mi kaman awardin ga da aka bayar na addini na yi godiya kwarai na yi farin ciki da aka karrama ni ciki to Allah ya mana haka Allah ya mana haka na gode salamu alaikum da wake magana yan kuri ina ta kina magana da Hajiya Kande gaba wan abin da zan faɗi ne taron ga da na zo na gani gaskiya na yi farin ciki kwarai me yasa na yi farin ciki inda musulunci ya tafiya ya kai da abin yaran mu kuma ke yi matasa to Allah ya sa wasu matasan kuma su yi kwaikwayo da haka ilimi ba wasa bane a tashi a nemi ilimi yara ku nemi ilimi komi kake ciki kakai wasa da ilimi ilimi ba bin wasa Ina na hajiya zurfawo diwan sarki na nima ni dai magana guda da zan fadi abinda aka yi ga gaskiya abu ne mai kyau abu ne da zai kara mu da mu iyaye da mu abu ne da zai kara mu shi Allah ubangiji ya sa ya ba mu ƙwarjini da ƙwazo a yi shi kowane lokaci kuma yin da ake yi nan kuma mu ji a yi kwaikwayon shi. Da ce alhamdulillah alhamdulillah domin abin musulunci haka muna gani ana ɗaukaka yaran mu ane musu abin arziki irin haka ana ba su aure yana sa musu kwazo waɗansu da ba su yi niyyar yin neman ilimin ba mashe su nemi ilimi kin gani domin irin yadda aka yi musu ba, saboda shi muka zo cikin dare ga don mu zo mu gani don yaran mu waɗansu da suke kwance ba su tashi ba su ma su tashi don wata yana su ma a yi musu. suna na aisha abubakar babali uwan magajiyar musawa daga ni na yi farin ciki kwarai kuma na yi munna allah ya shiga gabansu allah ya taimake su allah ya ci yan baya wayannan na gwadawa yan baya su ma su tashi mu iyaye kuma mu yi kokari mu sa 'ya'yanmu cikin ilimi don ilimi ba abin da ya kai shi ka ba dan ka ilimi ka ba shi komi to Allah ya ba mu iko zangonnen mu yaran mu kuma da suka kauce suke zama ghetto ghetto suke shaye-shaye Allah shirya da su kina ganin akwai wani gyara da zaki ma wannan ko kuma kina gana akwai wani taimakon da ya kamata a yi ma wannan taro? Eh to taimakon da za a yi ne kamar yadda muka fadi wannan taro ya bari mun waye mun karu mun gane kaman ya kamata ‘ya'yanmu mu tashi mu saya mu kara musu ilimi. Magajiyan sarkin bari-bari sarkin hausa ne wani sarauta biyu. Alashin na magana da baiwa na ke. Ah, wane ke? Ah, ah, oh. Wannan taro wani lokaci wayanda ba musulmai ba suke hasasa iri kina ganin ci gaba ne. kwarai kuwa ci gaba ne ya zo ku sai cikin musulunci already kamar yadda na gaya miki ci gaba akwai ba wai babu ba domin yanzu in kika je ba inda yaran mu ba su in kika je medical field suna nan in thousands in ji mutanen Najeriya wai kamar jumpa a jes. In kika je wurin. Eh, lalle program ya burge ni sosai sosai domin musulman gana ba mu yin irin award haka. Isa wanga abu da aka fara yana da kyau sosai sosai kuma muna gode ma organizers suka organize su yi ta organize wani abu haka ya so ya kara muna karfi mu yi ta karfin community. Ka duba award mutanen da aka karbi nan most of them are youth akwai entrepreneurship akwai philanthropism akwai abubuwa da yawa isa hajiya umma to suna dai fatima amma da mai lakabi umma tsofuwa to ga cikin yau taron award da ake bayarwa wato lambar yabo ga wayanda suka taka rawar gani a cikin zangonnin mu matasa da sauransu da zaki faɗi shin ci alhamdulillah mun gode ma Allah ga abin da aka ba su kuma dukan da aka ba su wannan award su cancanci mun gode ma Allah komi yayi kyau taro ne na ci gaba insha Allah na san wani sabon shekara da fi kuma organizers su yi kokari Allah bi Allah taimaka musu Allah kiyaye. Allah da ya burge kina? To duka dai ya burge ni da kyau. Balle ita yariyan da ta tuba Ekwabi Polo da suka sa suka recognize ta an suka bata wanga award ya bari wadansu ma sun kokoya abin da ta yi su zama su komo cikin addinin musulunci babban addini ne ba na wasa ba. sai sa wannan wuri dai wallahi ya burge organizers su yi kokari kokari ga wannan abin da suka yi. Kai gargaɗi da zaki? Yaran matasan mu kuna bidan yaran matasa kowa ya tashi ya yi abin da ya kamata matasa ku koya ilimi especially matanmu muna bidan matanmu yau a ce ku ne kuma yanzu ma ana kokari Allah sa yi kokari ya ci gaba ya fi haka nan. Ni ne Alhaji Dawuda Kandi Abinga Baba Adini Sarki Adini Ashanti Reji Bashorun Baba Lodge of Ghana. ce me ya kawo sarkin addini wurin taron ba da lambar yabo? na zo in taimako award da aka yi ba da yau sun zo ofisi na wai za ba ni award ma ba ni girma chama ni chama ba su alhamdulillah mutanen leon na da yawa suka fi ma ba ba su na gode ma Allah an ba ni chama in ce mata a wanda aka yi yau insha Allah kana ganin wani ci gaba ne ga al'ummar musulmai insha Allah mun ga ci gaba mun duka mun ga da zai faru insha Allah by next year na san mun su an an fiyaka kuma mun yi taron ga one of the best in Africa insha Allah and in the world akwai wani gargadi da kake son ka ba wa al'ummar musulmai abin zan ba da al'ummar musulmai ne mu yi hadin kai mu duka kuma thing da muke cikin yanzu ne yan palestine allah ya hankuri sai ya abubuwan duka da israel suka allah shiga sakansu mutanen da suka allah jika su duka Sheikh Muhammad Awal darakta kuma founder na Zaitun Dawa Institute wanda ya zo a matsayin babban bako daga kasar Amurka a bayaninsa ya ce matasa su mai da hankali wajen neman ilimi. Sheikh Yakuri me ka faɗi game da nan taron musulunci ci gaba ne ga musulunci ko matasa ko wani Alhamdulillah rabbil alamin babu shakka wannan taron nan da aka yi babban abu ne ni ina karan wannan giant step abu ne wanda yake da tintin ma ya kamata a yi to tun da ba a samu an yi ba yanda Allah shirya kenan dan Allah ka ga mutane daban-daban ana zuwa kuma za a kawo ideas kala kala kala kala to wannan abu ne wanda yake ya kamata a yi kwarai da gaske kuma tunda wannan ita ce ta farko nan gaba za a yi abin da ya wannan matasa ai su ya kamata duk ga wani bature wai duk garin da ba su tashi sun yunkura sun taimaka da matasa sun samu karfi ba wannan gari tabbas zai fadi so wajibi ne mu raya matasa abinda mu muka abin nan yi sai mu nuna musu ko da ba ma nan sai su dora daga nan haka matasa wato arziki ne da ubangiji ya bada da za a yi amfani da shi mazo Allah akan su yi aiki sahabban nan sai kaza sai duk matasa ne yan 18 years 19 years amma sunan su duba inda ya kai haka ashe wajibi ne matasan da musa sa idon ba kansu ga an zazzabi wayanda suka taka rawar gani mm. me za ku fahimta da wannan lambar yabon da ake abu ne abu ne wanda yake iya da kyau kwarai da gaske manzo Allah ya sha zance kan irin wannan yace in kana da yara alal misali tun suna kanana ka rinka ba su aiki suna yi ko da sun yi ba su yi ba daidai ka ce a a kai lalle kun kokari to ga wannan to kaga sai ya yunkura ya ji daɗi ya karfafa ya yi abin da ya fi wannan saboda karamin nan da ya ma an taimaka mai an tallafa mar ta ba da lamban yabo abu ne wanda ina ƙara kuzari mutum ya yunkura akan dukkan abin da ya kamata ya yi saboda a shiga ba wani gyara da ka gani da ya kamata ka musu gargar saboda sabon shekara yau wato ko da yake duk abin da za a yi da farko ana samun tangarda saka wannan wajibi ne ko ya mutum yake in dai za a yi ta a farko an samu tangarda to amma na yi imani nan gaba shekara mai zuwa in an sake yi zai fi wannan na uku din ma zai fi na wanda ya wuce shekarar saka wannan wajibi ne a samu tangarɗa to inda akwai wani kurakurai da na gani tabbas zan yi kiransu da kaina ce to kaza da kaza da kaza da kaza a dan gyara to wannan duka cikin taimako ne saboda a yunkura a yi abin da ya dace. Magana ka na karshe akwai wani sako musamman da kake so ka ba wa al'ummar duniya. Sako na na karshe shine jama'a babu shakka a mu tashi mu tsaya to abin da yake akwai a nemi ilimi in dai mutum na da ilimi wallahi ba wanda ya isa ya tsaya gaban sa ya gaya masa abin da ba dace saboda in ka da ilimi zaka tafiya a doron kasa abin nan ka a sama ka kafadanka saboda da zara an zo zaka cinye to amma rashin wannan shi ke kawo cikas a cikin irin abin da ke faruwa haka a tsaya tsayin daka daren dam kamar da na faɗa an nemi wannan ilimi zai yi amfani. Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin da fatan dai kuma kuna amfana. Wasu daga cikin waɗanda muka tattauna da su na waɗanda suka samu lambar yabo sun nuna farin cikin su. Assalamu alaikum sunana ne matu Abdullahi Yamboni yar jarida a Alfa Radio kuma. Me za ki faɗi game da wannan lambar? Abin da zan faɗi na farko dai godiya nake ma Allah da ya kiyaye ni tsawon shekaru goma sha shida kenan da nake aiki a matsayin yar jarida. Kuma ire-iren wannan karramawa ko kuma lambar yabo da ake ba waɗanda yake sun taka rawar gani a a cikin al'umma yana ƙara maka karfin gwiwa ne kuma yana bar waɗanda ke baya su san kamar duk wani abin da kake yi ido na kanka yasa za ka yi shi da kyau saboda kai kuma wata rana irin abu haka ya kai kanka kamar yadda kika ce yan krista so da yawa su suna hasasa ire-iren wanga abu amma musulmai za ki ga wani lokacin ma in an ba musulmai yan ballago za ki ga wani lokacin yan kristan ma ne suka hassasa suke bayarwa to da yawa a bangaren musulmai to tun da an samu wani abu haka gaskiya zai taimaka ki san musulmi shi ya san dan uwan shi musulmi kuma ya san abin da musulmi ya yi ya cancanci cancanci a bashi lambar yabo shi yasa wannan abun zai taimaka kwarai da gaske akwai gargadi da zaki wa ma'aikatan jarida gargadi da zan yi wa ma'aikatan jarida wanda kuma na saba yi shine mai da muke aikin jarida sai in ce tun makaranta da muke karatu muka koyi aikin jarida saboda duk wasu do's and don'ts na aikin jarida zaka ga a Kur'ani ya riga ya shimfida mana yasa duk wani abin da muke yi mu sa gaskiya mu sa tsoron Allah abin da ba a yi ba fa mu zauna mu ce an yi wanda aka yi kuma mu gwada daidai yanda aka yi kuma kar mu yi ta fifita wani kan wani labari yanda yake a gabatar da shi kar a fadi wanda ba yi ba wanda zai iya hassasa fitina saboda mu maganar mu yana zuwa nisa wani yana iya bin san ka ba amma duk abin da ka fadi yana aiki da shi ne in mai kyau ne zai aiki da shi in mara kyau ma ne zai yi aiki da shi to akwai aiki mai yawa a kanmu ya kamata mu duba duba wurin wannan mu gyara duk wani abin da muka ga zai kawo tashin hankali mu kiyaye kanmu sa'annan kuma mu yi ta taimakon waɗanda ba su da karfi saboda kika duba yanzu zamantakewan da ake ciki komi ya yi karfi sa'annan kuma samu na a Palestine muna addu'a Allah ya kawo zaman lafiya a wurin kuma Allah ya daukaka musulunci. Me ya da magana? Sunana Usman Shamuna ni ne General Manager na Mr. Yusuf Perfumes. Me za ku fari da wannan? muna eh, gode ma wanda suka hassasa wata wanga program ina je an karrama mu mun ji daɗi sosai muna gode musu sannan muna kuma gode ma Allah da mutanen da suka karrama mu gaba daya. ababen da kuke yi kun cancanci wannan eh, Mun cancanci saboda watan kasar Ghana gaba daya babu wani watan kamfani wanda suke yin tulare da a ce watan made in Ghana tularen da ake yi a kasar gana wanda ba ana fitowa da shi wani gari ba ne ba kasar Turai ake fitowa da shi ba kasar gana ake fitowa da shi mu ne farko wasan famfa da muke yin tulare a kasar Ghana. Shi sa kuna da kanku ke nemo ainihin tsabar tularen. Yawwa mu da kanmu ke zuwa a cikin daji muna da itacina wanda muke muna da watan gadin daga watan wani gari ana kira shi Ejira a cikin kasar Ghana muna da gona da muka shuka flowers da abubuwa she mu kalto akwai wanda muke nikawa akwai watan sanadarai da muke hahadawa mu da kimi wannan tulare da shi abubuwan da muke fitowa da shi kasar turai shine watan kwalba bottle wannan shi ganan ga ba mu samun wani amma duk wani abin da ya saura gaba dai kasar ganan ga ake yin shi wani gargadi za ka yi matasa kan sana'a abin da ran gaya matasa shine wato eh, matasa kowa ya sa shi cikin sana'a sana'a shine watan abin da zai taimaki rayuwar mu watan wata rana in baka da sana'a watan shetani ya nemi maka aiki aikin da zai nemi maka ce eh, watan yan siyasa su doki yaran musulmai yaran zango a doke su a je ana watan tashin hankali da su ta'annan a basu wani abu kadan su sa jikin su cewa eh, samaru na kowa ya nemi sana'a. Sunana Aisha Yuni. Um, an ba ni awardin Best Fashion Islamic Model yau. Wani aiki kenan? Um, just the Instagram na kan da dressing suka gani suka bani um, nomination. Wato shiganki da kike yi na musulunci eh. shine kawo aka baki lambar yabo ko ba. Me za ki faɗi? Alhamdulillah, masha Allah. Ba expect kamar dan win wanga award ba amma Sheikh Fofana shugaban masallacin Golden Voice Voice of Islam ya samu halartar taron kuma ya bayyana ra'ayinsa. Salamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salam ajawa. Sheikh ce to me kawo malami kuma wurin taron bada lambar yabo. Ikon Allah to abin da ya kawo ni shine na ji sun ce Islamic. To kasancewa Islamic ya shigo cikin saka na ansa invitation su na zo ni kuma na ganda ido na abin da yasa na zama tun farko har karshe na gani menene islamic da ke cikin saboda mu kuma damu mu yi magana inda wanda criticize ni ko mu da mu criticize ni ko abin gyara ne ko abin yabo ne shi mu gani. Ka ga abin da kake sara za ka gani? Gaskiya kuwa ban sani ba ko wannan shi ne farkon kare. Eh, wannan ne farko. To shi dai in wannan ne farkon yin su gaskiya ana ba su an zari dari bisa kan dari. Domin farkon yin mutum abu duka amma yin shi na biyu da na uku in wani ba aka ya ko mai faru na a ba ban da ban ya kamata ba to nitan ba an zari domin ku liman Sheikh Umar tare da ni a cikin zama Malam Kashif Malam Muhammad Awal na Amerika. ya observation mu mu kasancewar mu maluma da limamai observation mu yana daban da observation wani daban saka ababen da muka observe an yi kokari an kamanta abubuwa guda biyu ku da ka gani haka bai yi ba da wanda kuma ya maka to gaskiya da na so in je in rubuta ne shi in fito in yi magana A to da kin tambayi a take na faɗi abu guda biyu hakan ga da na gan ya yi mini kyau guda da na gani da muka dace mu da muke zaune muka gan nan nan an yi kuskure shi ne farko ababen da ya yi kyau da yabawa shi ne yadda suka yi suka yi kokari suka invite wasu manya mutane sarakai musamman ambassador of palestine inda ya zo gaskiya wannan abin yabawa ne ya cikin wanga lokaci yana cikin kunci da damuwa fitowar shi da suka suka fito da shi gaskiya na yaba ni na ji daɗi personally sannan kuma na gan ka tare da shi zaka siya madadin shi kai magana gaskiya dan zan sai madadin shi magana ba abin da dan yankara cikin maganan da ya yi. don aboki na ne amini na sosai kuma sani na da shi bai wuce kusan ah, in ce wasu kwanaki ba saboda zancen da ke faruwa Palestine mutumin kirki yana son Ghana sosai ya yi alkawali ba zai bar Ghana ba har lokacin da zai Falastini sun samu freedom musu Daga shekaran shekara kenan yana cikin kasan Ghana. Wallahi daga abin yaba wani mu yaba wani Abin Ghana da hukuman Ghana su tashi su san lalle ya kamaci a recognize shi. For humanity for mutuntaka ba kasancewar religion Islam ko Christianity ba. cika baban da na gani da na ji daɗi shine a yadda suka fara da alkur'ani da almajiri ne sai karanta alkur'ani da wata yariyar da ta zo ta karanta poem ta yi batun falastin a cikin gaskiya na yaba sosai. Sannan shi ababen da na gani akwai gyara nan gaba shine tun da sun da sun bashi suna Islamic Personality eh, eh, eh, Award. To ya kamaci su bar wani abu na Islam nan ya yi karfi a cikin fiye da sauran ababai na wasanni. Musamman da an samu wani ababai na Islam, Islam, Islam ya yawa cikin kusan kaman ko da 60% sauran 40% ya zama social da wasu ababai wannan shi ne abin jan hankali sannan cikin abin jan hankali an kira watan da aka bata award gaskiya mu dukan mu ba mu yi rayu ba ba mu ji daɗi ba sunan da aka kira da shirin da ta taso da shi gaskiya ah, wannan ya abin gyara ne domin an kira ta aka ce best uh, Islamic function model. gani Islam na da wani abu na model kuma, Islam na da wani abu na function kuma, to inda mu muke so mu kama islam fanshin to ya kamaci a duba wuri shugaban halal incorporation malam adams mahama shine kuma shugaban islamic personality award da ya gudana a nan birnin accra mai magana da yawunsa ya ce salamu alaikum da wane ke magana sunana abdullahi shamun bako so wane ne shi wannan taro eh wannan taron eh, kamfani halal incorporation halal incorporation kafa ce wanda take la'akari da ba da gudunmuwa akan abubuwan da ya jibanci karrama musulmi da kuma barin musulmi su masu tashi tsaya tsayin daka domin cimma galaba na rayuwa a wannan ƙasa ta mu gana Kuma wannan ne irin irinsa na farko da muka shirya wannan taro na karama musulmi a bisa waɗanda muka saka su a jeri na rukunin votin wato a zaɓe na kuri'a da yake an jefa wanda ya samu yawan kuri'a a yau a karama shi. Kana akwai wanda kuma bisa cancantar su muka yi wa wannan suna Sharutu Honorary Awards da sunan limamin ƙasa za mu karama su mu jinjina musu. To yau in Allah ya so da mun sauke wannan aiki mun kamanta a wasu wurare kuma dole mun duba mu gyara domin gobe ya kyau. Me ya kawo ra'ayin yin wannan abu? To idan ka duba tafiya da ake wata sa'in muna ganin kamar ba a yi da musulmi. Wani karrama wani gudunmuwa da yake musulmi sun bayar wannan ƙasa ba za a kwatanta ba. Ah, musulmi da suka shigo wannan ƙasar nan tun kakana budurwa a ciyoyin arewa a kudanci hausawa da sauransu suka shigo da musulunci da yarbawa da sauransu sun taka rawar gani. To yanzu haɗi an zama abu ɗaya tafiyan ƙasa ake. To wata sa'in akwai kuskurawa da wasu ke yi ba su saka ɓangaren musulmi ciki. To muka gano cewa ya kamata mu mu ware namu tsari tsari mu kara wanda suka taka rawar gani mu jinjina musu kuma mu ce musu mun gode Allah ya saka da alkhairi mun karrama mutane akalla arba'in a rukunin nan na votin wato jefa kwara'a kana kuma mun karrama mutane akalla mutane ashirin a rukunin nan na cancanta akwai kamar voting akwai best orator wanda yake eh, karatun alkur'ani mun ba da lambar yabo akwai kuma social media wanda suke daukan social media suke yada dini a eh, khalifa Alpha faith peace dawa media ya samu da dai sauransu dai wanda kuma suke sara irin na musulmi na mata ado kwalliya na rufe jiki uh, best female model uh, mun ba da lambar uh, sheikh Mustafa ibrahim ya taka muhimmiyar gani a bangaren non voting category wannan sharubutu honorary was shi kuma ba shi lambar yabo hajiya mai zango cikin mata ta yi kawa ta yi kokari hajiya riskatu peregrino a vanderpool ta yi kokari da dai sauransu da ke mun ba su wannan girmawa wanda suka cancanci kenan mun ba su lambar yabo yana kuke so son ku ga taron kun samu haka? Eh mun samu haka eh, sai dai kin san abin jama'a dole ne eh, kuma mun yi wannan taron ne a ranar aiki kenan washe gari za ta fi aiki. To yasa yasa da dama ba sai san jira har dare ba amma inda ce eh, weekends kin san mu yan gana yan jin daɗin weekends ne inda Saturday ne wallahi da har two three kin ga muna nan ana ta jin daɗi ana fanta amma da yake ba ranar hutu bane shi yasa ya bar mu dan samu challenge. To mun kamanta mi bi samun shekara mun samu weekend sai mu saka shi kuma wasu gyara da yake an kin duba karshen taron su abubuwa mun gaggauta saboda me muna ganin mutane na wucewa kuma muna taron jama'a ne ana wucewa za mu yi dole mu gaggauta a mika lambar yabon kai samun duwa mu gyara abubuwa da ya tafi daidai amma abin jama'a muna so a yaba mana ba wai a rika korafi in ka duba inda mutum ya kuskure ya kace ai kuskure amma nan ka yayi yau yayi kokari shi ka yaba shi gobe ya gyara zama amma muka ce zamu condemning zamu watsi da abin to kun gani ba mu ba juna kwazo da kuma karfin gwiwa mu yi mu yi gobe daga cikin wanda suka halarci taron kuma fa kowa wanda duk kika san an dama da su a wannan kasar sana'na manyan 'yan siyasa manyan sarakai manyan attajirai ga obasaka ga baba addini ga ga ga barkatai sun zo sun halarci wannan taro hajiya tu banda ta zo hajiya mai zango ta zo ah, fanyama da kanshi ya zo wane ne bai zo kowa ya zo fanyama shine babban sarkin ah, kintampo kuma shine shugaban kabilar wangara na gana baki daya a bangaren siyasa a siyasa akwai wakili da ya zo bangaren annabu abubuwan abdallah banda akwai kuma musafa masulok da ya zo bangaren jam'iyyar ndc manyan 'yan kasuwanci Ah, manyan 'yan kasuwanci dai akwai ona ah, ah, abdulsalam amadu na afro arab da shauransu ambassador palestine kuma ya zo a matsayin wanda yake zaune a wannan kasa yake wakiltar kasar su kana kuma mun jajinta kasar su a wannan alhini da suke ciki na bama-bamai da ake jefa a kasar su kuma ake kashe al'ummar su magana na karshe magana na karshe shine al'ummar musulmin zango mun taka rawar gani akwai wani abin da ke damun mu shine ba ma mara wa juna misali kin ga mun wannan karamawar da inda aka yi kuskure a ce an yi kuskure amma sai a yaba saboda gobe mu yi amma wata sa'in sai ki ga an korafi za a yi ai wani kaza ai ba kaza ba kaza ba kaza a ba yi kaza sai a ce a ba mu karfin gwiwa ba mu uzuri sai gobe mu gyara to abin da yana abin nan gaskiya ni yana damu yana ci mana mu duka mu al'ummar zangon gani tuwa kwarya da musulmi to in dai mun yi wannan wannan kuɗi muka kashe wannan wuri ma hayan shi ba wasa bane waye waye kuɗaɗe an kashe kuɗi ba fiye da ke zato to in ai wannan an karama musulmi da dama wallahi wasu sun ji daɗi wasu sun kafin mu suka kira ka ce karamcin da na musu da yaba musu da nayi wallahi sun ji daɗi sun burge wasu kuma yiwuwa ba za su ji daɗi ba saboda an daɗe ba ambaci sunan su ba wani ma ba an ba kira abubuwa ne gaba mun gyara kuma inda kuka ga mun daidai sai muna son ku hamma wannan gurin ku yaba mana saboda gobe gaskiya next year za mu kuma mu gyara mu zo mu hawa abdulkarim yau faniya murar amurka daga accra ghana karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.